بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وصحبه أجمعين وبعد يومنا عشرين دبيو وطن رمضان شكرا تدوه ليلة تريقل دا wanda ya dace da دا يداتي دا عشرين دبيو وطن أمكو muna gabatar da karatu wannan masallacin Usman bin Affan a nan gadan kai a Kano ayat da karanta aya ta 108 a cikin wannan sura mai albarka suratu Yusuf alaihi salam ita ce ayat da muka tsaya a darasin mu na jiya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah kul ka fada musu ya kai wannan manzo mai girma Allah tabaraka wa ta'ala yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa ummata ko kuma ya gaya yawa wadanda yake wa wa'azi cikin mushrikai hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta ma'ana hanyar da yake kiran mutane zuwa gare ta ita ce hanya ta tauhidi ai at-tariqa millal lati ana alaiha min tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu cewa hanya ta ita ce kadaita Allah a cikin bauta da kuma yin ikhlasi na bauta gare shi ya zama shi kada ake bauta ba wani ba hazihi sabili wannan ita ce hanya ta shine tafarki na ad'u ila Allah ala basiratin kuma na kiran mutane zuwa ga Allah ai ad'un nasa bi hadhihi millati ila tauhidillah ala basira ina kiran mutane zuwa ga hanya ta tauhidi akan basira basira shine hujja da kuma ilimi hujja da kuma ilimi ma'ana ina kiran mutane zuwa ga wannan tafarkin ta hanyar hujja da kuma ilimi ma'ana ina kafa hujja da abinda Allah ya sauka mun na wahayi nake kiran mutane a bisa ilimi ana ni wa man tabani da wanda duk ya bi ni shi ma yana irin wannan aiki na ba ai duk wanda ya bi hanya ta yayi imani da ni shi ma yana kiran mutane zuwa ga wannan hanya ta musulunci shine ana wa man tabani ma'ana duk wanda ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to lalle shi ma yana aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine isar da sabon Allah gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi don Allah sallallahu ya ce balle wa'anni walau aya ku isar da sako wato wanda na zo da shi ko da aya ɗaya ce to a matsayinka na musulmi za zaka isar da sakon Allah da harshenka da ayyukanka zuwa ga waɗanda suke ba musulmi ba ko zuwa ga waɗanda suke sun karkace ga barin hanya ta daidai ana wa ba ni da ni da wanda ya bi ni duka muna kan wannan hanya ta tauhidi ko muna kira zuwa gare ta ala basiratin akan ilimi da hujja sai yace wa subhanallah kuma tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin ni ban zamo daga cikin mushrikai masu hada Allah da wani ba ai ka gaya musu ya manzon Allah ai kul ya Muhammad wa ma ana minal mushrikin ba na cikin wanda suke hada Allah da wani a cikin bautarsu hanya ta ne kadai ta Allah shi kadai shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yana magana akan wannan aya kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani sai yake cewa ad-da'watu wajibatun ala kulli man ittaba'a hadha rasul min ummati duk wanda yabi wannan manzo daga cikin wannan al'umma to ya isar da sakon da manzon yazo da shi wajibi ne akan wajibi ne a kansa kamar yadda manzon Allah ɗin shi ma sallallahu alaihi wa ya isar da sako yace wa kadhalika yatazammanu amrahum fi ma umiru bihi wa nahyahum fi ma nuhu an ma'ana yana wajabta cewa mutum ka gaya wa mutane abin da Allah ya wajabta musu kuma kai musu umarni da shi ka hana su abin da Allah ya hade su wannan shine abin da yasa al'ummar baki ta Allah ya bata kairi ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ka kuntum al'umma da ake nufi baki daya kuma sai aka faɗi abin da yasa al'umma ta zama khayra umma aka ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari aka ce walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum su ma da sun yi aiki irin na su ahlul kitab da wannan shi yafi alheri gare su gare su to saboda haka wannan wajibi ne ala majmu'il umma akan al'umma baki daya wato idan mun kalli umarni da kyakkyawa a matsayin wani aiki ne farzu kifaya idan wani yayi ya dauke wa wani idan aka ga abu wanda yake mummuna sai wani mutum yayi magana to shi kenan ya dauke ragowar mutane amma idan duk aka yi shiru to baki daya an yi laifi saboda wajibi ne akan umar baki daya umarni da kyakkyawa da hana mummuna kowa da ya samu kansa kowa gwargwadon halin da ya samu kansa Allah ta'ala ce falaula nafara min kulle kulli firqatin minhum ta'ibatun liyatafaqahu fi din sai ce me wal yundiru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun kaga kenan kowane iya damar da ya samu to zai kokari ya ya yi umarni da kyakkyawa da hana mummuna zai karantar da mutane nuna musu abin da yake daidai in dai kana cikin mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dole kai wannan aiki ba wai aiki ne na malamai ba eh malamai suna da nasu dauri da suna da nasu matsayi amma kowa kuma yana da nashi matsayi domin ya ce marra ra'a munkar man kaga ana magana ne da duk wanda ya gani labazi ne wanda ya game duk wanda ya ga abin da yake wajibi ne ya fadakar dole ya fadakar gwargwadon matsayinsa gwargwadon halin da ya samu kansa ce. Allah ta'ala ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu aiko ba kafin kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa rijalan sai mazaje nuhi ilayhim da muke musu wahayi min ahli alqura daga ma'abota alqarya birane ke wannan ayat tana bayyana cewa Allah tabaraka wata'ala yana zabar mazaje ne yana zabar mazaje ne yana zabar mutane ƴan adam ya aiko wa mutane yan adam su shi yasa da suka ce a ah, laula unzila alaihi malak dan me ba aiko masa mala'ika ba sai Allah yake cewa in zai aiko wa mutane mala'ika dole sai ya mai da shi me walau ja'annahu malakan la ja'annahu rajula to da kuma in mala'ikan ne ma tunda wajen ku za a aiko mutane to kuma sai ya zama a yazo a sifa mutum saboda in ya zo muku a sifa mala'ika ai ba za ku samu fahimtar juna ba yanda Allah ya halicci mala'ika da wannan halittar su da girma da kuma yanayinsu a ce su za a aiko su umarce ku ko su hana ku to saboda haka Allah yana aiko mutane ne kuma Allah ya ce walau sha'a rabbuka walau sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan haka suke cewa manzon Allah ai da Allah ya so sai aiko mala'ika za mu sauraron su to amma sai Allah ya ce walau da ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa labasna alaihim ma yalbisun kuma yadda kuke haka Allah zai aiko shi da irin shiga ku dan ne saboda iya isar da sako zuwa gare ku saboda haka Allah yana aiko ainihin mazaje manzanni yana aiko mazaje domin su isar da sako Allah zuwa ga ɗan adam domin su gargade su zuwa ga tauhidi kuma su hane su abin da ke na shirka da sakon Allah sannan yake min ahlil qura daga ma'abota alƙarya ma'abota alƙarya sune akasin ma'abota albawadi ƙauye Allah baya aiko manzo daga ƙauye sai dai daga birni me yasa malamai suka ce saboda ɗabi'a ta mutanen birni da ta ƙauye ta sha bambam ko shaka babu mutanen birni sun fi a ta bakin nasara mu socialize ma'ana za su iya mu'amala ta hanyar da abin da sabanin mutanen ƙauye su suna da nau'i na fashi saboda ƙarancin gogayya da mutane shi yasa Allah yake zaɓar mutanen birni ya aiko a matsayin manzanni saboda suna da wato mu'amala irin ta wato tausassan mu'amala da za su iya isar da sako sabanin mutanen kauye suna da nau'i na jafa'i da kasawa shi yasa Allah yake zabar mutanen a birni yake aikowa a matsayin manzanni haka Allah ta'ala yace min ahlil qura to annabi yaqub alaihi salam da annabi yusuf yake gaya mana yace waja'a bika min albadwi ya dawo da kai daga kauye zuwa birni malamai suka ce asali ba dan kauye bane a a hijira ya yi ya koma wannan gari da zama saboda haka Allah yana aiko manzanni ne a cikin birane a cikin birane Allah yake afala mai siru fil ardi shin mutane ba za su yi tafiya ba a bayan kasa. fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim dan su gani ana nufin annas mutane ana nufin ainihin mutanen makka afala mai siru fil ardi shin mutanen makka da suke wato jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ba su yi tafiya ba ne ko ba za su yi tafiya ba ne a bayan ƙasa bayan zuru yi ba aqibatul na min qablihim don su ga irin yadda Allah ya yi mu'amala da waɗanda suke gabaninsu wato da suka kafin cewa manzanninsu daga adawa da samudawa da mutanen annabi sha'ib da makamantarsu ya yi Allah ya yi da su wato kama ana kiran mutanen maka ne cewa ana gargadar su cewa in suna da yaya da manzan Allah to su je su ga yadda Allah ya yi da waɗancan al'ummomi mutanen annabawa waɗanda suka ainihin wato yi jayayya da annabawansu kuma Allah ya halakar da su sai Allah ta'ala ya ce da darul ta khairul lil ladina taqaw kuma ku sani cewa gidan lahira rabon lahira shi yafi alheri ga masu takawa duk wanda yi tsoron Allah ya bi Allah to rabon da zai samu a lahira shine mafi alheri fiye da abin da ake samu a duniya ai inna daral akhirah lil ladina amanu billahi wa rusulihi gidan lahira Allah ya aje ne ga masu imani da Allah da manzanninsa waɗanda ba su yi shirka ba ba su yi sabon Allah ba kuma wannan khairun min hadhihi duniya. yani min hadha dar gidan lahira ya fi alheri ya fi ko fiye da abin da ake samu a nan duniya ko da mushrikai suna ganin cewa wato suna samun duniya suna jin daɗin ta to ai daɗi ne ɗan kankani ana gaya mu cewa gidan lahira shi ya fi alheri amma ba wanda yake samu sai mai imani wanda baya aikata shirka Allah tabaraka wa ta'ala yana bada duniya ga wanda yake yana so da wanda ma baya so hal mushrikai suna samun rabo a duniya amma kuma an tafi lahira to lahira kadai Allah ya kebe ne lil ladina taqaw ga masu imani da takawa su kadai Allah ya ji wa gidan lahira saboda haka Allah ta'ala ya ce afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ba za ku auna ku gani ba cewa duniya da kuke kin yin imani saboda ita duniyar da a dalilin ta kuke saba Allah duniya ce lokaci kankani amma gidan lahira shi ya fi alkhairi ga wanda ya samu alkhairi a lahira afala ta'qilun mana me yasa ba za ku hankalta ku dauki wa'azin da ake muku ba Mana ku daina jayayya da manzon Allah ku imani da shi dan ku samu rabo a lahira Allah ta'ala sai yake bayyana abin da yake samun manzanni idan suka kira mutanen su zuwa ga imani wato sukan yi jayayya da su har su dai daidai kauna hatta idan sai yi asa ba وظنوا أنهم Allah ta'ala ya ce hatta idan yi asar rusul idan Allah ya aiko manzanni mutanensu suna jayayya da su suna yakar manzannin har za a kai wato matukar da manzannin za su ɗebe kauna cewa waɗannan mutanen ba za su yi imani wannan Allah ya ambaci wannan ga manzan Allah ne sallallahu alaihi wa domin ƙara mata ƙwarin gwiwa da tsayawa wajen yin da'awa da kiran mutane zuwa tauhidi cewa karka gajiya dama haka sunnar take ko manzannin baya in suka zo suna kiran su sai su yi musu jayayya su yi fito na fito har sai sun ɗebe kauna har sai sun ɗebe kauna cewa waɗannan mutanen ko za su imani idan mun duba mutanen annabi yunus ai da ya gaji me yayi kawai fita ya bagara saboda ya kota ya gajiya mutanen ya kira su ya kira su amma sun yi imani kawai sai kama hanya ya bangara ba tare da Allah ta'ala ya ba shi izini ya fita saboda ya ɗebe kauna cewa waɗannan mutanen kamar ba za su yi imani ba shine Allah ta'ala yake cewa hatta idan yi asa rusul har lokacin da manzanni za su ɗebe kauna saboda yadda mutanen su suka yi jayayya da su wa zannu annahum qad kuma su zaci cewa ba wato an karyata su ma ba ma za a yi imani ba ba ma mutanen su za su yi imani ba ai wa zannan alqawl anna ar-rusul qad ukhlifu fi wa'dihim bin nasr har mutanen da suke jayayya da manzon su dauka cewa ai magana ta kare kawai manzanin cewa ba za su ba za su ba za su yi nasara akan su manzanin su dai bai kauna cewa mutanen ba za su yi imani ba mutanen kuma su dauka cewa ai ga shi nan abin da kuke cewa Allah zai kawo muku dauke da agaji babu shi babu shi wa zannu annahum qad kuzibu har su dauka cewa ai san karyata manzannin kuma alƙawarin da aka yi musu na nasara babu shi ai wa zanna alqawm anna ar-rusula qad ukhlifu fi wa'dihim bin nasr cewa alƙawarin da Allah yayi ga manzanni babu shi kawai ta hakura da wannan wa'adin. to sai an kai wannan gejin Allah ya ce ja'ahum nasruna to a lokacin sai mu aiko da taimakon mu sai mu aiko da taimakon mu domin Allah ya rubuta alƙawari cewa kataballahu la aghlibanna ana wa Allah ya alƙawari galaba da nasara na Allah ne da kuma manzannin Allah to su mutanen suna ganin cewa ai babu abin da zai faru suna ganin sun yi jayayya da manzannin Allah kuma sun yi nasara cewa ga alƙawarin suka yi na azaba ai gashi bai zo ba sai Allah ya ce a ja'ahum nasruna sai mu aiko nasara ga manzanninmu mu halakar da waɗannan mutane faj'a lokaci ba tare da sun shirya ba lokaci ɗaya kuma wannan sunna ce da Allah ya bayyana cewa haka Allah ta'ala yake yi da manzanninsa idan ya aiko aka yi jayayya da su yana kyale waɗannan mutanen har sai an kai gejin da wa zulzilu hatta ya kula rasul wa ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai an kai gejin da suna su manzannin suna ta yaushe Allah zai kama da taimako shine hatta idan sai asar rusu mana sun kai gayar da suna jin cewa ma yanzu yaya za a yi za ku a samu nasara Allah zai aiko nasara to ja'a nasruna a wannan lokacin sai Allah aiko da nasara wato ga manzanni fa jiya man nasha'u sai mu tseratar da wanda muka so a cikin bayin Manzanan manzannin da waɗanda suka yi imani da su sannan kuma waɗanda suka kafirce cewa Allah azaba ta sauka a kansu Allah yake wala yuraddu basuna ani qaumil mujrimin kuma azabar mu ba ma juyar da ita daga kan mutanen da suke mujrimai masu laifi ma'ana muna saukar da ita a kansu muna saukar da ita a kansu wannan aya ana gaya wa mutanen makka ne da suka yi jayayya da manzon Allah cewa sunnar Allah shine idan aka yi jayayya Allah yana kyale su amma ba za a kai wato wato gejin gurin da kuma Allah ta'ala zai aiko da nasara ga manzanni kuma ya halakar da waɗanda suke jayayya da su kamar yadda Allah ta'ala ya ce alamai a cikin atim naba'u allazina min qablihim sai ce qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyana wal a mu'tafikat atatuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allah liyadhlimuhum walakin kanu an anfusahum yadhlimun wato duk waɗannan da aka ambata haka abin da ya faru a kansu kenan sun yi jayayya da manzanninsu ɗaya bayan ɗaya har sun ɗauka cewa ma sun yi nasara akan manzannin to shi Allah ya aiko da wato kamunsa da hukumarsa a kansu sai Allah ya ce fama kana Allah li Ka kama su da Allah yayi ba zalunta su yayi ba su suka aikata laifi an yi ta kiransu zuwa ga imani ba su imani ba saboda haka Allah zai kama su kuma ya musu azaba kuma ya musu azaba sai ya ce fa nujiya man nasha sannan mu tseratar da wanda muka so cikin bayinmu wala yuraddu ba'suna 'ala al-qawmi mujrimin kuma azabar mu ba ma juyar da ita daga kan waɗanda suke masu laifi mujrimai muna saukar da ita da Allah tabaraka wa ta'ala muka ce ayar nan wato kwankwasa ce ga mutanen muka cewa ko dai su imani ko abin da ya samu waɗancan su ma fa zai same su sannan sai Allah ta'ala ya cika wannan sura da fadin salakat kana laqad kana fi qawmin ibratun lil ulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ta'ala ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika lalle wallahi ya kasance fi qasasihim a cikin wannan labari da ake bayarwa ai wato labarin annabi Yusuf da ƴan uwansa da mahaifinsa da abin da ya gudana tun daga farko har zuwa ƙarshen kissa din lalle a cikin ta akwai ibratun li ulil albab Allah ta'ala sai da ya rantsuwa ya ƙara ta'kidi laqad hakika lalle wallahi tabbas akwai abin daukan wa'azi a cikin wannan al'amari da Allah ya bamu labari na annabi Yusuf alaihi salam da ƴan uwansa akwai ibra ma'ana izatun azima wa'azi mai girma li ulil albab amma ba wanda yake ganewa sai ma abota hankula ai li ashabil uqulil kamila ga ma abota hankali cikakke arrajiha wal afkar as-saqiba ma'ana masu hankali wanda suke iya tunani su yi hangen nesa menene abin daukan wa'azi a ciki yana nan jewa yana nan da yawa domin abin daukan wa'azi a wannan kisa kamar yadda muka ambata wato suna da yawa an za ka fi dalla-dalla cikin kisa wannan yake daga ciki wanda mun faɗi da yawa a baya daga cikin kiso ma'ana ibra wa'azin da za mu ɗauka cikin kisar annabi yusuf da 'yan uwansa abu na farko dai shine yadda Allah yake hukunta al'amarinsa cikin hikimomin ubangiji yadda yake kaddara idan ya yi niyya zai baka matsayi to kuma Allah zai baka matsayin ta inda ba wanda yake zai annabi yusuf alaihi salam ɗan uwansa sun yi masa hasada amma har suka nemi halakar da shi amma Allah ta'ala ya tseratar da shi sannan ya bi waɗannan hanyoyi na jarabawa daban-daban daban har kuma Allah ta'ala ya bashi ɗaukaka da matsayi mai girma da mulki a ƙasar misra ko shakka babu ga wanda ya karanta wannan kisa zai ga abin wa'azi a cikin ta cewa duk abin da Allah ya hukunta mai faruwa ne Allah ta'ala in ya hukunta abu to zai faru ta hanyar da ba ka ma zato sannan kuma Allah yana ba wa mutum matsayi da darajar da ya rubuta masa ko da duniya duk ba ta so ko da ba a yadda ba in Allah ya rubuta lalle mutum zai samu wannan matsayi sai Allah ta'ala ya ce ma kana hadisan yuftara shi wannan alqur'ani ma kana bai kasance ba hadisan zance wanda yake yuftara wanda aka kago shi daga wajen wani mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya kago alqur'ani ba a'a Allah ya yi masa wahayi ne da alkur'ani walakin shi alkur'ani tasdiqan ladhi bayna yadayhi sako ne wanda yake gaskata littattafan da suke gaba gare shi yana gaskata littattafan da Allah ya saukar duk abin da yake cikin alkur'ani din nan to Allah ta'ala ya saukar da shi ne yana mai gaskata abin da Allah ya saukar na shari'a ga waɗancan al'ummomi na baya wanda yake cikin littattafai na taura da injila da sauran littattafai da Allah ta'ala ya saukar a baya wa tafsila kulli shay kuma alqur'ani yana dauke da bayani dalla dalla na kulli shay ai kowane abu ya taji ilaihi fi dini wa dunya wanda mutum yake bukata a duniya da kuma addininsa Allah ya sanya alqur'ani ya zamo dauke da bayani na duk abin da dan adam yake bukata na halal da haram da ainihin wato dokoki da kuma wa'azi wanda duk mai wanda yake son ya samu shari'a in ya samu alqur'ani to ya gama samun shari'a duniya da lahira shi qur'ani ya zo ne don ya inganta mana duniyar sannan kuma ya dora mu akan hanyar da za mu samu babban rabo a lahira Shi ne ma'ana wa tafsil wa kulli shay'in yana ɗauke da bayani dalla dalla na kowane abu da ake bukata wanda zai sa a samu ainihin wato dace a duniya a yi rayuwa ingantacciya kuma a samu dace a gobe kiyama a samu gidan aljanna Wahudan kuma qur'ani shiriya ne ay yahdi ila kulli khairin yana shirewa zuwa ga dukkan alkhairi liman tadabbarahu ga wanda ya karanta alqur'ani kuma ya tadabburi ya karanta shi karatu na fahimta shi sa muke sake nanatawa alqur'ani sabo ne gare ka gare ni ga kowanne ɗayan mu kuma sakon nan yana buƙatar ka zauna ka karanta shi karatu na fahimta domin so ake ka fahimta ka ɗauki wa'azi da shi kuma ka yi aiki da shi domin ka samu shari'a wahudan akwai shari'a cikin alkur'ani wa rahmatan kuma alqur'ani yana dauke da rahama kebantacciya da kaumin ga mutanen da nuna suke masu imani ma'ana wadanda suke imani masu imani qur'ani shari'a ne gare su da kuma rahama shari'a ce shari'a ce gare su da kuma rahama ma'ana Allah ta'ala zai shirya da su da alqur'anin nan kuma zai ji kansu a dalilin alqur'ani zai ji kansu a dalilin alqur'ani kamar yadda muka bayyana shi wannan kissa ta Annabi Yusuf alaihi salam Allah ya gaya mana cewa azimi mai yawa a ciki inda zamu mu ɗauki wa'azin dalla-dalla mu karanta to ko babu za mu da tsawon lokaci muna ainihin bin diddigi na wa'azi da ake cikin wannan sura mai albarka saboda haka wannan ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura Allah tabaraka wata ta'ala ce, ma kana hadisan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi shi alqur'ani ba wani ne ya kago shi ba kamar yadda ce cewa manzon Allah ne ya kago qur'ani a'a wato qur'ani Allah ne ya wahayi da shi sannan kuma yana ɗauke da gaskata littattafan da suke gaba gare shi kuma yana dauke da bayani na komai dalla dalla wanda ake bukata na shari'ar duniya da kuma samun rabo a lahira wannan aya ta ƙarshe. waɗanda ake kira Yuna suna cewa ƙur'ani zalla tana daga cikin hujjoji da suke kafawa cewa Allah ya ce wa tafsila kulli shay ƙur'ani yana ɗauke da bayanin kowane irin abu ma'ana in haka ne ba a buƙatar wani hadisi domin ƙarin bayani na addini qur'ani kadai ya isa ba iya wannan ayar ba suna da ayoyi da suke dauka a matsayin cewa su ne suke nuna cewa qur'ani kadai shi za ta rika ba tare da riko da hadisi ba ba ta bukatar hadisi daga ciki akwai wannan aya cewa ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay yana dauke da bayani kowane abu sannan akwai ayoyin da suke dauka kamar ma farratna fil kitabi min shay da kuma wata ragowar ayoyi fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun akwai ayoyi da suke kafa hujja da su na cewa a alqur'ani kadai za ta riga amma ba ta buƙatar wani hadisi to kamar yadda ake ta bayani waɗannan mutane da suke da wannan da'awa ko shakka babu suna kan da'awa ne wanda yake sun jahilci alqur'ani kansa ba su ma fahimci alqur'ani ba saboda sai alqur'ani ai yana dauke ne da wato sa yana bayanin shashi in ka dauki alkur'ani to ayoyi suna bayanin ainihin junansu idan misali suka ce ba sa buƙatar hadisi to kuma waɗancan ayoyin da Allah ya ce a koma zuwa ga manzon Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi mun saukan maka da azzikr shine alqur'ani kai manzon Allah litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayanin ma nuzila ilayhim abinda aka saukar musu wala Allah ya dan ainihin su tafakkuri da tunani a cikinsa kaga anan sai a tambaye su Allah ya ce ya sauka wa manzon Allah alqur'ani wa anzalna ilayka ilayka din nan zuwa gare ka wa ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi mun saukan maka da alqur'ani sai Allah ya ce azzikr shine alqur'ani li tubayyana lin-nas dan kai mutane bayanin ma nuzila ilayhim abinda aka sauka musu wala'allahum yatafakkarun to manzo Allah ta sallama an ce bayanin alqur'ani shin bayanin sa yana da muhimmanci ko ya da muhimmanci eh ko shakka babu yana da muhimmanci mana in ba haka ba dan me za a ce bayanin ce akwai makasudi cewa yayi bayanin dan ayi me a fahimci alqur'ani kenan qur'ani ba za a fahimci sakon yadda yake ba sai an sai da bayanin wa sai manzo bayanin manzo Allah ta don an ce lamu din nan kaga ai ta ta'lili bayanin me yasa aka ce an saukar da alqur'ani ga manzo dan yayi wa mutane bayani Zan yi wa mutane bayanin abin da aka saukan musu sannan Allah ta'ala ya ce a cikin a suratul nahl aya ta 64 ce, wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum ladi ikhtalafu fihi wa ma anzalna kitaba. Ba mu saukan maka da wannan littafi ba illa litubayyana lahum sai dan kai musu bayanin lahum ladi ikhtalafu fihi abin da suka yi sabani a cikinsa. kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya danka masa nauyi na yin bayani ga mutane na abin da suke sabani a cikin to kaga zai wahala a ce misali ka Qur'ani kadai ka ce baka bukatar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka fahimci sakon Qur'ani bayan Allah ya ce ya tsora wa manzon Allah nauyin bayanin Qur'ani kai kuma ka a baka yadda ba da bayanin nan to kuma ai kana yin fito na fito da Qur'ani inda ka da Qur'ani to kuma qur'ani Allah ya ce manzo Allah yi maka bayanin qur'ana yayi maka bayanin qur'ana kuma idan ka ce baka bukatar bayanin alqur'ani to kuma akwai matsala ai akwai ayoyin da za a kawo maka da yawa waɗanda dole in ka ce kai zaka fassara da kanka to adadin fassara adadin mutane domin kowa fahimta sa daban ce domin Allah ta'ala bai sa kowane mutum ɗaya ya ɗauka ya fahimta shi kaɗai ba irin fahimtar a'a cewa kai manzan Allah ya yi bayani domin bayanin sai zamo ya fahimtar da mutane ainihin fahimta guda ɗaya wacce take a kanta za su yi tafiya manzan Allah ya ba da labari sallallahu alaihi wa sallama cewa dukkan wanda ya rayu a cikin wannan al'umma Allah ya masa tsawon rai zai ga saɓani mai yawa fa ina innahu man yashmikum fa sayara khilafan kaseera wanda ya rayuwa mai tsawa cikin ku zai ga saɓani mai yawa manzan Allah ya faɗa cikin hadisin al-miqdam ibn ma'di karim wanda hadisin manzo Allah yayi wannan magana ne a lokacin yakin Khaibar lokacin da aka haramta cin naman eh, jakin gida sai manzo Allah yayi huduba sai yake bayani yana cewa a cikin hudubarsa yace yushiku rajul muttaki'an ala ala arikati yushiku yayi kusa a samu wani mutum muttaki'an ala arikati yana jingina akan wato kujerarsa ko karagarsa yuhaddisu bi hadithin min hadithi zai yi magana game da wani hadisi cikin hadisi na fayaqulu sannan sai ya ce bainana wa bainakum kitabullah tsakaninmu da ku mutane littafin Allah ne fama wajadna fihi min halalin ita istahlalnahu abinda muka samu a cikin Qur'ani na halar sai mu halalta shi wama wajadna fihi min haramin harramnahu abinda muka samu a Qur'ani na haram sai mu haramta shi amma banda wannan ba ruwanmu da wata magana sai manzo Allah ya ala ku saurara ya ku mutane wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah abinda manzon Allah ya haramta yana daidai da abinda Allah ta'ala ya haramta domin shi Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kenan abinda manzo Allah ya ce haramun ne Allah ne yake da shi yace haram shi yasa yake cewa ala wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi mithlu ma harrama Allah abinda manzo Allah ya haramta kamar abinda Allah ya haramta ya haramta Imam Al-Baihaqi ya rawaito hadisi yana cewa daga Abu Rafi Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace la alfayanna ahadukum muttakin ala ala arikati wannan ma riwaya ne na wancan hadisi yace kada in samu wani mutum yana jingina akan kujerarsa yatihi al'amru min amrihi umarni cikin umarni na zai zo gare shi a amartu bihi na nahaytu anhu cikin abin da nayi umarni da shi ko na hana fa yaqul sai ya la adri ni wannan magana ban santa ba ma wajadna ita kitabillahi ittaba'nahu mu kadai abin da muka samu a littafin Allah shi zamu bi kaga manzo Allah yana bada labari za a iya samun irin wannan lokaci hadisi na imam abu dawud da ya rawaito da imamu al-hakim da imamu al-baihaqi sai manzon Allah yake cewa magana da ya faɗa a baya ala ku saurara wa inna ma harrama Allah inna harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama abinda manzon Allah ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta kaga waɗannan hadisi suna ba da labari cewa manzon Allah ya faɗa cewa dama za a samu irin waɗannan mutane to amma idan suka ce su qur'ani zalla kawai suka rika duk ayoyin da Allah ya umarni da biyayya ga manzon Allah su ayoyin sun daina aiki kenan fadin Allah ta'ala kul atiiu Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah yace kul ka ga ya musu atiiu Allah wa rasul ku yi da'a ga Allah da manzansa ku yi da'a ga Allah da manzansa sai ce fa in tawallaw in suka juya baya game gaba da da'a da Allah da manzansa suka ce ba za su yi wa Allah da'a ba ba za ta yi wa manzan Allah da'a ba sai ya ce fa inna Allah ala yuhibbul kafirin to a gaya musu Allah ba baya san mutanen da suke kafirai wani aya ta Ali Imran kenan Allah ta'ala a cikin ayar Anfal yace ya ayyuhal ladina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiullaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un kaga anan ma Allah yace ya ayyuhal ladina amanu masu imani aka kira aka ce atiiullaha wa rasulahu atiiullaha wa atiqur rasula a can ayar ta anfal atiqullaha wa rasulahu ku yi da'a ga Allah da manzansa ya ayyuhallazina amanu atiqullaha wa rasulahu sai aka ce wala tawallaw anhu kada ku juya baya gabar wannan da'a da aka wajabta mu wa antum tasma'una al-ali kuna jin abinda Allah yake umarta ku a ayata an-nisa ko kuma aya ta nur kafin ta annisa Allah ya ce kul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul kace da su ku yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah da'a fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma ummila wa alaykum ma ummiltum sai ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin wannan ayata ta an-nur kaga Allah ta'ala ya ce kul ka ga ya musu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ku yi wa Allah ɗa'a, ku yi wa manzan Allah da'a ga an maimaita atiyu da aka ce atiyu Allah sai aka ce me wa atiyu an maimaita an maimaita domin a nuna maka cewa biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi umarni da ita mustaqillan mai zaman kanta bayan biyayya ga Allah sannan sai Allah ta'ala ya ce fa in tawallaw in suka ki suka juya baya fa inna ma alaihi ma ummila abin da yake kansa shine iya abin da ya dauka na aikinsa wa alaikum kuma abin da kuka dauka a kanshi za a yi muku hisabi rana alkiyama kuma sai Allah ya nana ta yake wa in tusibuhu tahtadu kuma fa in kuka yi manzon Allah biyayya to za ku shirya in kuka yi manzon Allah biyayya za ku shirya sai yace wa ma ala rasul illa al-balagh al-mubin ko manzon Allah ba abin da yake wuyansa yake kansa ba ce isar da sako ga ainihin mutane wanda yake balagh al-mubin sako wanda yake mabayyana ga sanan ayoyi da dama da Allah yake umarni na cewa wa manzon Allah da'a kuma ma ya gargadi waɗanda suka ki wa manzon Allah da'a domin ya ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi masu saba wa umarnin manzon Allah falyahzar su kiyaya an tusibahum fitna kada wata fitna ta same su Fitna anan malamin suka ce shine su yi ridda su bar ma addini su yi ridda bar ma addini fitina za ta same su au yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su ta shafe su to wannan ayar kaga Allah yana gargadi akan me a kiyayi saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can ayoyin da aka karanta da yawa ga sunan atiullaha wa atiur rasul atiullaha war rasul kuma sai aka yi gaza ce fa in tawallau fa inna allaha la yuhibbul kafirin a cikin ayata ali imran in suka ki suka juya baya duk wannan gargade ne da umarni na biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka gani dukkan waɗannan ayoyi suna nuna cewa Allah ta'ala yana umarni da cewa a yi wa manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wa alihi wasallam to biyayya da za a yi masa. shine in yayi umarni a bi umarninsa in yayi hani a hannu kuma ya bayyana a cikin hadisi cewa abin da yayi umarni kamar Allah ne umarni abin da yayi hani kamar Allah ne ya hani domin baya magana sai da mai umarnin Allah wama yantaku anil haq kuma Allah ma yace duk abin da ya faru akai hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ce fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shadar bainahum imanin su wallahi bai cika ba fala wa rabbika Allah ya rantsa da zaka imanin su ba zai zama ingantacce ba har sai sun yi mai hatta yuhaqqimuka sai sun kai hukunci gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi ma shajara bai cikin abin da ya gudana tsakanin kamar wani irin abu ne ya gudana na rayuwa baki daya duk abin da ya faru a lokacin manzon Allah aka ce a kai hukunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan manzon Allah ya hukunci thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita in kai hukunci ya zanto ba sa jin wani kaikayi a zuciyarsu game da hukuncinka wa sallimu taslima sallama sallama to kaga waɗannan ayoyi duka suna nuna mayar da al'amari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana raye a je a isa a kai a wannan wajen shi in kuma bayan baya nan to irin yadda Allah ya aje alqur'ani haka kuma ya kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan manzon Allah baya nan to a je zuwa ga sunnarsa a je zuwa ga sunnarsa in an je sunnarsa za ta yi bayani na duk abin da yake na addini duk abin da yake na addini to saboda haka duk wanda yace ba zai yi amfani da sunna ba shi qur'ani kadai zai rike to duk waɗannan ayoyin ina zai kai su na umarni da cewa a yi wa manzon Allah ɗa sallallahu alaihi wasallam na cewa a kai al'amari shi zuwa gare shi kuma faɗin Allah ta'ala ya wallazi na amunu Allah wa afi'un rasula wa ulil amri minkum yace fa in tanaza'tum fi shay'in in kun yi jayayya fi shay'in a cikin wani abu wani irin abu kowane iri ne shay na kira ya kunshi komai bayan an yi umarni da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma aka ce fa in tanaza'tum fi shay'in in kun yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ila Allah kuma yadda hukunci zuwa ga Allah da manzon Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila kaga anan cewa kuma yadda zuwa ga Allah littafin Allah kenan fardu ila Allah ni ila kitabillah wa rasul kuma ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi zuwa ga littafin Allah zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma su wadannan mutane ce an ba wanda da sunna duk wannan ayoyin ban san ya suka dauke su ba biye yadda aka ce a manzon Allah sallallahu amma yadda al'amari zuwa ga manzon Allah akai hukunci zuwa ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam duk wannan ayoyin ba ta nufin cewa manzon Allah in yi hukunci hukuncinsa yana da tasiri ma'ana ce a'a ba ta bukatar hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma a ƙarshe sai ya zama ba ɗaya baki ɗayan addinin abinda Qur'anin ya faɗa sai kaga ba ta aiwatarwa domin Qur'ani duk musulmi sun yi ijma'i akan cewa Qur'ani ya zo da bayani ne a mujmal a dunkule ko manzon Allah shi yake fassara Alƙurani da ayyukansa shi manzon Allah shi yake fassara Alƙurani da ne da ayyukansa da ayyukansa ibnu kathir a cikin tafsirin sa Allah ya masa rahama fadin Allah tabaaraka wa ta'ala ayar da Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'akkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ibnu kathir yake cewa yuqsimu Allah ta'ala Allah ta'ala yana yin rasuwa a cikin wannan aya annahu la yu'minu ahadun ba wanda imaninsa yake cika hatta yuhakkima ar-rasul alaihi salatu wa fi jami' al-umur har ya mai da manzon Allah sallallahu mai hukunci a cikin dukkan al'amuransa fama hakama bihi abinda manzon Allah ya hukunci fa huwa al-haqq shine gaskiya alladhi yajibu linqiyadu lahu batinan wa zahiran wanda wajibi ne a yi kiyadi a dukkanin a zahiri da kuma a goye wani haza kala shi yasa Allah yake summa la yadiru fi anfusihim harajan mimma qadaita kaga wannan abadi nake cewa in manzo Allah ya hukunci karka ji kaikaye a zuciyarka ka sallama ga hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai idza hakamuka ya kai manzo Allah in suka kawo maka hukunci yuti'unaka fi bawatinihim sai maka da'a a cikin zuciyarsu fala yajiduna fi anfusihim harajan mimma akamta bi kas ji damuwa da kai-kai na abin da kai hukunci ya kai manzon Allah wa yanqaduna lahu su sallama maka sai maka inkiya da fil zahiri wal batin duk abin da ka hukunta su yadda da shi a zahiri da a boye fa yusallimuna lidhalika tasliman kulliyan su sallama sallamawa ta baki daya min gairi mumana'a ba tare da suna jin yashin cewa ba za su ba wala mudafa wala munaza ko su tunkule ko su yi jayayya ba yace kama warada fil hadith kamar yadda zo a hadisi wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina ke hannunsa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi iman din ku baya fita sai san zuciyarsa ya bi duk abin da nazo da shi sannan ya imam ibnu kathir sai ka hadisin bukhari daga urwa dan zubair yake bada labari yace khasama zubair rajulan wani mutum sun yi jayayya da zubair dan awwam fi shurajin min harra a wani waje wani wata kasa wata gona a harra a wajen madina da aka zo a kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar ruwa ne kowa yana da gona sai na zubair dan awam da sa to kowa kuma ruwan ya biyo ta gonar ta hanyar da kowa zai ja ruwa zuwa gonarsa to sai suka yi jariya cewa wane ne zai fara jan ruwa gonarsa tsakanin zubair dan awam da kuma wannan mutumin to suka yi jariya sai aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin hukunci sai manzo Allah yace iska ya zubair domin gonar zubair ita ce a farko ka fara shayar da gonar ka ya zubair thumma arsil al-ma'a ila jarik sannan ka ba wa makocin kama ruwa fa qala al-ansari mutumin ansari ne mutumin madina manzo Allah yana faɗan wannan sai mutumin yace ya rasulullah an kana ibn ammatik kai wannan hukunci dan zubairu dan gwaggon ka ne ma'ana ta nuna kenan ka so shi ne ka ce ya fara sharuwa kafin a zo gona ta sai ya faɗi wannan magana na wajen rasulullah ta salama sai fuskar manzon Allah ta canja ta yi da sun makala sai manzon Allah ya ce iski ya zubai ka shayar da gonarka ya zubai sun ma bisil ma hatta yarja ila gida sannan ka rike ruwan har sai ya kai tudu na inda ruwan yake haurawa sun ma arsil ma ila jari sannan ka ga dama sai nan ruwan ya kai inda kake so ka saka masa ka ga manzan Allah da ya hukunci ne na cewa me ruwan ka shayar ka kyale kar ka bari har sai kayi da ka tara saboda ai wanda ya ruwan ya fara zuwa gona sai yake da haƙƙi in ya biya bukatarsa kuma ya saka wani gaban shi hmm. to amma kaga duk da cewa an yi adalci mutumin bai gani ba to sai manzo Allah yake to shikenan tunda ba gani ba to da ma hakkin sa ne na ne nace ya sakan maka hakkin sa to yanzu ya rike ruwan har sai ya shayar ya kai gejin da yake so sannan ya sakan maka ruwan to saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya fara rabbika la yu'minuna hatta yu'akkimuka fima shajara bainahum kaga yanzu manzo Allah ya hukunci cewa ne abin shayar da gona ruwa na zubairu ya fara shayarwa kafin shi ansari a sakan masa ruwa a gonar saboda haka duk wanda yace kaga wannan hukunci ne da Allah ya saukar da aya a dalilin hukuncin manzo Allah dan yayi ne ya tabbatar da abin da manzo Allah ya hukunta Allah ya saukar da aya to saboda haka duk wanda yace ba zai dauki sunnar manzo Allah ya aiki da ita ba to babu yanda ma zai yi wato ya yi ibada a cikin musulunci ko ya aiwatar da umarni na alkur'ani a musulunci saboda wa'annan suke inkarin sunna za ga cewa da yawa daga cin abin da suke aikatawa za ka ga ya saba wa asalin umarni ma na alkur'ani dalili saboda alkur'ani ai ya ce aiwa manzo Allah biyayya qur'ani yayi umarni ayi sallah aqimus salata wa atu zakat ko ba haka ba Allah ya ambaci sallah a tsaye da sallah amma bai ambaci sallah guda biyar ba da sunayen bai ambaci rakoyin sallah asuba raka'a biyu magariba uku azhar da asar da isha uku hudu bai faɗi wannan ba kaga kenan wayannan mutanen sai dai su daina sallah irin ta musulmi sannan manzo Allah Allah ya umarni a bada zakka kai salata wa atu zakka to zakka kuma a kaida shin akwai nisabi adadin da ake bada zakka ko kuma a'a in kana da kwandala ɗaya ma sai ka bada zakka sannan bada zakka kullun ake bayarwa duk waye gari ko kuma a'a duk sati duk wata ko duk shekara a'a su za su yi bayani wanda tunda ba da musu da sunna Qur'ani ne ya ambata ya ce a bada zaka yaushe kullun ta Allah ko kuma a sati sati ko wata wata ko shekara shekara Qur'ani bai faɗa ba sai ya bada zakka wa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙin kayan gona ranar da kai ne nawa za a bayar abin da ga dama kenan zaka bayar duk kayan gona ɗaya bisa uku dole suna ce za ta yi bayar to saboda haka wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suka koma ƙur'ani da suke cewa ya yi bayanin komai sai eh, ya yi bayani amma a dunkule manzan Allah shi ke bayanin ƙur'ani yake bayanin addini dalla-dalla duk wanda yake ba zai aiki da sunna ba ta ko shakka babu ba zai aiki da addinin musulunci ba ke ba zai aiki da addinin musulunci ba saboda a ƙarshe za a waye gari duk abin da yake na umarnin musulunci ne sai dai kowa ya yi iya abin da ya fahimta kuma sai musulunci ya zama ya kenan kowane mutum ɗaya yana da nashi musulunci kaga yanzu misali an ce a bada zakar gona ko wato haka yau ma hasadi to ni zan bada nawa in ce ainihin kaza zan bayar kwano daya kai kuma sai ka ce rabin kwano wani kuma ya ce kwano biyu kenan kowa zai iya zaka shi yadda ya ga dama kenan tunda ai babu bayanin adadin da za a bayar da lokacin da za a bayar yau ma hasadi aka ce amma ba a faɗi yaushe nawa ne za a bayar sannan idan an ce misali a kowa ya yi abin da yake so ne to a ƙarshe za a waye gari addini ya zama a rarrabu a rarrabu kamar yadda yanzu su ma kansu abin da suke faruwa ke da tsakanin kowa yana abin da ya ga dama ne abin da zuciyarsa ta riya masa shi yake aikatawa to saboda haka in aka ce ba za a yi ko da sunna ba to ko shakka babu addinin musulunci baki daya za a kyale shi kenan ba za a yi aiki da shi ba kuma umarnin da Allah ya yi na cewa an yi bayani manzo Allah ya yi wa mutane bayani ya zama umarni lagu kenan ma'ana babu bukatar sa kuma da aka ce abu manzan Allah da'a wace da'a za a yi wa manzan Allah tunda kun ce ko ba ba buƙatar bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to fadin Allah ta'ala fa in tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul to ila Allah qur'ani ai ga nan ko to wa rasul fa shi manzan Allah da ya wabata shikenan an daina kaiwa ila rasul kenan manzan Allah tunda ya bar duniya shikenan bayanin akai masa hukunci an daina kenan an daina kenan a'a ai tunda akwai ta to sunnata za a kai wa bayanin abinda aka samu jayayya domin sunna tana dauke da bayani na duk abinda ainihin mutum yake bukata na bayanin addininsa sannan qur'ani ya yi bayani duk a jumlace domin qur'ani yana da bayanai daban-daban yana da bayani a da yake bukatar wato gamamman bayani an gane ko akwai bayani mutlak wanda yake saki ba kai ne yanda yake bukatar a yi masa iyaka za a kawo misalai da yawa misali yanzu a cikin alkur'ani in ka koma alkur'ani za a ga misalai na cewa akwai umarnin da yake ga gamamman umarni ne amma akwai togaciya a cikin sunna an togace wani yana buƙatar ainihin amdin nan aime a togace saboda lafazin ya zo am amma akwai wanda yake kuma ba zai shiga wannan lafazin ka kana buƙatar wannan bayani ne a cikin me a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misalin tafsir a cikin am alquran kebancewa a togace a cikin amin qur'an ne Allah ya ce yusikumullahu fi lidzakari mithlu hadd al-husayn Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku in kun mutu namiji a bashi rabo biyu mace a bashi rabo dai ma'ana gado kenan ko ko ba haka ba to tambaya idan ɗa ya kashe ubansa za a bashi gado eh za a bashi mana ai qur'ani kawai cewa yayi saykum Allah fi auladikum lizakari dole ba shi gado ba amma manzon Allah yake me a cikin hadisi yace alqatilu la yare manzon Allah yake wanda ya kashe wanda zai gada ba zai gado to amma a wajen wayannan mutanen kawai idan mutun ya ga ya yi jira har ya gaji wanda zai gada bai mutu ba kawai sai ya biya da ke shi kenan sai ya shiga su to a wajen shi to yanzu wannan kuna ganin adalci ne eh ga sunna ta ce wanda ya kita shi ba zai shiga do amma su sun ce a'a kawai qur'ani zalla to saboda ka yake kuma Allah fi auladikum idan mutum ya gaji da jiran wanda zai gada ya gabe mutu ba kawai sai ya bi dare ya abin da shi kenan kaga babu wani abu kawai su a wajen su qur'ani shi dole a bashi ko shi ya kashe shi a manzo Allah ya ce wanda ya kashe wani ba zai gaje shi kaga wannan tafsir amal qur'ani misali guda ɗaya ne wannan in za ka misali suna nan da yawa an gane ku da kuma misalin da na bayar na ainihin tsaye da sallah da ba da zakka kaga ya zo a lafazi am ku tsaye da sallah yaya za a tsaye da sallah sai manzon Allah ce sallu kama ra'aytumuni ga yadda ake sallah ya aukan minbari ya koyar da al'ummarsa Allah ya ce walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata ilayhi Allah ya wanda mutum su je hajji to ya ake hajji sai manzon Allah ya ce la ta'khudhu anni ku kalli yadda nake aikin hajji ku koyi da ni domin ya nuna mana Qur'ani da ya ambata hajji to ga yadda ake hajji ba irin na wancan kafin musulunci a'a idan a wajen wayannan qur'aniyu ne to hajji irin na kafin musulunci ne tunda ai su ba ta buƙatar bayanin manzon Allah ko kuma hajji kawai sai abin da suke so kuma na ga irin wayannan ainihin wato kala katal a makka da ya yafa abin nan ya daura daya to ya aka yi haka kuma kai qur'ani ne yace ka yafa dai ka daura dai babu shi a qur'ani bai kamata ya je aikin haji da irin sai dai je da kayansa na gida kuma ya dauki iyayo ayoyin da suka yi abin nan kaga su kadai zai abin nan ya aiki da su to kenan in za su ce qur'ani zalla lalle ba za su yi addini irin na musulmi ba sannan akwai abin da yake mutlaq a cikin alqur'ani an ambaci abu babu kaidi amma hadisi yayi masa kaidi misalin sa shine Allah ta'ala ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma barawul barone ya ko yanke hannayensu to sai a tambaye wayannan yan kala to a ce hannu menene hannu al-yadu shine hannu da dalalci larabci al-yadu ko faqta'u aydihuma a yanke hannayensu hannu kuma a ka'ida daga kan babban yatsa har zuwa kafin a sunan shi yadu sai dai kuma tsirtsiyar hannu da nata suna gwiwar hannu da kuma kafada amma dai kurani ta yi ne yadu idiyar wa to ina za a yanke an kama kwarawo ko dai suke dai inda gada maka dace kawai ko kuma sai a'a ai a zamanin manzan Allah da aka ambara rawo, iya tsaye hannu aka yanke ba kaga kenan suna ta yi bayanin iyakar amma su a wajen su babu wannan babu wannan ma'ana wa. wato abin da ya zo mutlaka shi alkurani a yi masa kaidi su babu kawai abin da ta ga dama to za a waye gani addinin ya zama addinin ganin dama kenan kawai duk abin da suka karanta iya abin da suka fahimta shi za su yi aiki shi kuma fahimta ta sha bambam kowa da irin ta fahimta kamar yadda yanzu suke rigima tsakanin domin suna ine wa junan suna cewa duk wanda zai yi sallah irin ta wayancan mutanen to shi batacce ne wasu kuma suna irin wannan sallah suna cewa qur'ani zalla kuma suna irin sallah ta musulmi kaga an yi ba a yi ba kenan tuka da warwara saboda haka akwai abubuwa da yawa da wato in ka ce ba za ka yarda da matsalar manzan Allah ta sallama ba to za ka waye gari ba za ka yi addini ba za ka waye gari ba za ka yi addini ba saboda haka dai wannan hanya ce ta bata wacce suke cewa ba za su yi aiki da sunna ba ba hanya ce ta daidai ba ba ta ce hanya ce kuma dama manzon Allah ya bamu labari sallallahu alaihi sallama cewa za a samu irin waɗannan mutane a ƙarshen zamani waɗanda za su yi inkari na shiriyar manzan Allah sallallahu za su ce ba sa buƙatar sa kuma a ƙarshe in suka ce ba sa bukatar suna to za a waye gari duk aikin da za a yi na addini to zai zamo ba tare da shiriya ta manzan Allah sallallahu alaihi a ciki ba zai zamo kuma kowane mutum ɗaya zai irin abin da ai zuciya shi ta bashi labari abin da ya fahimta kuma ƙarshe zai zama addinin ba guda ɗaya ba ne saboda in dai za a yi kowa fahimtarsa kamar yanzu misali yanke hannu fassau aidiya kuma to wani zai ce a yanke tsinci hannu wani zai ce a yanke gwiwar hannu wani zai ce a yanke zuwa kabara kaga kenan an samu bambanci kowa abin da ya ga dama yake ga ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da suke bayanin wato suke bukatar manzon Allah ya yi bayanin kuma ya yi bayanin to duk wanda yake ba zai dauki bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai auza za a waye gari to zai addinin sa ne ba tare da addini irin na musulmi ba sai dai wani abin daban shi yasa za a ga in ka kalle su wadannan mutane wani addini suke daban ba irin addinin da annabi ya zo da shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta ya tabbatar da mu akan shari'a ta alqur'ani da sunna Allah kuma ya kare mu daga zamiya da kuma tabewa akwai tambaya guda biyu addu'a dai ɗayan yake nema mahaifiyarsa ta rasu Allah ya yafe mata yake in wace mata addu'a sai wannan yana tambaya akan zakatul fitri zakar da kai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakar da kai da cewa ya take zakar fita kai ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa manzon Allah ya wajabta zakatul fitri ala sagiri wal kabiri wal zakari wal unsa wal abd wal hur wal azd min al muslimin Allah ya wajabta ko manzon Allah ya wajabta zakatul fitri akan sai ya ambaci ainihin namiji da mace karamin yaro da babba da da kuma bawa sai ce minal musulmi mana baki daya za a bayar da zakatul fitri sannan kuma sai yake sa'an min ta'am a wata riwaya a wata riwaya sa'an min sha'ir aw sa'an min aqd wato sa'i na sha'ir alkama sha'ir sa'i shine mudun nabi guda hudu shine sa'i daya na alkama ko na sha'ir ba alkama sha'ir kenan ko na dabino ko na cikui asir kenan kaga wannan zakatul fitri za a bayar da ita wannan shine adadin ta sa'i ɗaya ga kowane mutum kuma za a ba da ita ga ainihin mutum ah, musulmi idan yaro karami ne ko wanda baya da dukiya a gida to wanda yake ci da shi zai bayar a madadinsa zai bayar a madadinsa sannan ana ba da zakatul fitri ne idan aka ga watan ainihin na shawwal hadisi ya zo kuma cewa kafin a fita sallah sallar idi za a bayar sai dai an rawaito daga sahabbai suna bayarwa kwana daya ko biyu kafin ranar idi to kaga wannan a takaice abin da ya shafi zakatul fitri kenan wannan yana cewa wai kissar da fadin Allah ta'ala la kaskana fi qasasihim ibratun li ulil albab yana so wai a alittafo ibra din da za a yi dauka a cikin kissar da aka karanta ta annabi Yusuf ai karatun ne duka kenan ai maka samari ai maka iktisadi kenan to lokaci ya kure yanzu saboda haka muna baka hakuri ka dauki qur'ani ka duba duk wani tafsiri takaitacce wanda zaka iya karantawa zaka samu bayani na kamar yadda na faɗa an yi wallafa wallafa masu yawa akan suratul yusuf kanta kawai saboda wa'azin da yake cikinta da kuma wato abubuwa na izina akwai littattafai da za ka koma za ka samu littattafai musamman aka rubuta kuma da yawa kuma manya-manyan littattafai kan kawai abin da yake cikin suratul yusuf ko ta yusuf na wa'azi wai ce bayan sallama yake cewa ya halatta mutum ya roki Allah mulki kamar yadda annabi yusuf ya roka rabbi qad ataitani min al-mulki ai kamar ba roƙo ba nan ko yana ba da shimfiɗa ne yana so ya addu'a yace ya ubangiji yana ambata ni'imar da Allah ya masa qad ataitani min mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadi fatir as-samawati wal ard ya ubangiji ka bani mulki kuma kai min ni'ima da ilimi na fassara mafarki ya wanda ya halice sama da kasa tawaffani musliman wa alaiqni bis salihin kaga yayi shimfiɗa ne yana so yayi addu'a to amma kai cewa kake ya halatta a roƙi mulki a mulki ai ni'ima ce cikin nemomi ko na'am sai dai ayar da yake cewa ij'alni ala khaza'ini al-ard inni hafizun alim ka sanya ni in kula da taska wato tattalin arziki na kasa domin ni mai kiyayewa ne kaga an wannan ne ka ce ka roƙe, ma'ana ka tambaye mulki gashi nan ya tambaya amma ai kuma an yi bayani ko aka ce tambayar sai idan ka aminta da kanka cewa wato abin da za ka yi za ka yi ne wato babu wanda zai iya yi kamar ka kuma za ka riƙe amana shi ya faɗa saboda ya gamsu shi annabin Allah ne ko ba ka kai kuma ba wani in Allah kai ma an karo ka za ka kiyaye amana na mulki akwai hanzari ne ko ba ka ba kuma hadisai sun zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne ya ce kada ka tambaye mulki wasu sun tambaya sai yake cewa wanda ma ya tambaya kada a bashi kada a bashi dan me saboda dabi'a ta ɗan adam ta kasawa da gajiyawa kasawa da gajiyawa wani ya zo ya tambayi manzon Allah cewa a bashi nauyi na aikin hukuma sai ce mu ba ma ba da wannan aiki ga wanda ya tambaya saboda mai saboda matsala shine shi mulki yana da zamiya sosai in an baka zai wahala ka iya in ba wani taimakon Allah baka iya kiyaye abin da yake na haƙƙi shi yasa ma yake cewa kada ka tambaya in aka baka ba tare da ka tambaya ba ko inta alaiha Allah zai taimake ka idan kuma ka tambaya aka baka to wukilta alaiha Allah zai kyale ka da ita ka je can ka ga yadda zaka yi abin da aka fi so in dai ba ka yarda da kanka cewa mulkin nan in ka samu zaka hidimta wa al'umma irin yadda Allah yake so ba to lalle kuwa yana da hatsari kwarai da gaske yana da hadari kwarai da gaske Allah ta'ala ya ba mu aminci da zaman lafiya a kasar Allah ta'ala kamar da ya nuna mana wannan azumi a wannan shekara ya nuna mana shekarar baduma kuma ya karba ayyukan mu ya fi mana kurakuran mu kasar mu Allah ya zauna da mu lafiya ya ba mu shugabanni na gari kamar da nake ta yana da kyau musamman a lokacin karba addu'a mu yi addu'a shugabanci shi yake da tasiri akan dukkan wata wato ci gaban kasa idan shugabanni masu kishi ne idan shugabanni masu ran Allah ne to kasa za ta inganta kuma wannan shine abin da yake bayani amma muddin ya zama ba wani wurin Allah bane ba masu kishi bane to kasa ba za ta inganta ta zauna lafiya kuma ko da ba musulmi bane idan yana da adalci sai Allah ya sanya albarka a kasar amma ko musulmi ne in bai da adalci to kasa ba za ta zauna lafiya saboda haka mu yi mu roki Allah musamman a wannan lokaci na addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya zama mana addu'a tana da matuƙar muhimmanci musamman mu a wannan ƙasa, musamman a yanayin da muke ciki yanzu tunda ƙasa ce da ake yin zaɓe kuma kuna ganin dai mutane wato su ne dai mutane tunda aka ba da mulki suke kewayawa tsakanin su kuma tunda aka ba da mulki har zuwa yau ne muna ganin matsalolin da suke faruwa kullum ƙara nutsawa ake cikin wahala to in mun yi addu'a Allah in ya kalli zuciyar mu sai ya inda gaske muke mun nufa Allah sai Allah ya ba mu ainihin canji wanda yake nagari Allah ya ba mu kuma ƙasa ta inganta ya zama mun zauna lafiya kuma cikin aminci da ci gaba sannan mu yi addu'a gare mu kanmu Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan karshe kuma ayyukan da muke Allah ya karba ayyukan mu ya fi mana kurakuran mu mu yi addu'a ga iyayen mu da kakannin mu da suka rasu Allah ya yafe musu dukan musulmi kan mu manta da yan mu a Gaza ana can ana kashe su a bisa zalunci da yankuna da yawa da ake zalunta musulmi musu addu'a Allah ta'ala ya yaye musu dukkan damuwa Allah ta'ala ya musu a akan zalunci da aka yi musu waɗannan yahuda a zalimai ya Allah ka nuna mana karshen su Allah ka nuna mana karshen su Allah ka nuna mana karshen su daga nan ne yau za mu dakata da tafsiri insha Allah sai kuma Allah ya nuna mana bade in Allah ya raya muna nan to sai mu dora saboda suratul ra'd za a shiga kuma ba ma san mu fara kuma ba za mu kai yi da ba shi yasa za mu huta insha Allah yanzu abin da ya rage sai kiyamul layl sai karatun Qur'ani sai zikir yawa tun bayan la'asar a dage a wannan kwanaki ya zama kai sauka akalla sau uku in ka samu dace in baka yi ba ko sau ɗaya goma nan da ya rage taran nan ka yi sauka ko da sau ɗaya ne in ka yi su uku wallahi ba karamin alheri ba a yawaita sallolin daren nan a dage a yi hakuri da dukkan ayyuka na ibada Allah ya karɓa ayyukan mu salama alaikum warahmatullahi